bambance ni'ima daga fitina yau sau da dama mukan ɗauki fitina a matsayin ni'ima amma akwai ni'ima ni'ima ce fitina fitina ce sai dai nan malasai ya mana bayani muna da bukatar sanin wannan lifarrika bainan ni'imati allati yuradu biha al-ihsan tsakanin ni'ima wanda ake nufin kyautatawa da ita واللطف دقيمه ويعاد amfani da ita, ala على تحصيل سعادته الأبدية mana na ce masa neman ka samu kudin da suka kai ka ga haka ko ka samu mulkin da ya kai ka ga haka ko ka samu ilimin da ya zama fa'ida a gare ka fa'ida ga al'umma ni'ima ce ku ɗauko daga farko sai kowa yi wa kansa sharhi وأما تمييزه النعمة من الفتنة ليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها أنا نعمة تيمقود على تعصيب سعادته الأبدية وبين النعمة ده إيه ايه ده شنو عجب ليفرقك بين النعمة ثم نام النمو ليفرق سلام العلة ليفرق عينه بين النعمة التي يراد بها الإنسان واللطف ويعاد بها على تحصيل سعادته الأبدية وبين النعمة da tsakanin ni'ima allati yuradu biha al-istidraj tsakanin inama wanda ta lala a cikin daidaita zarara mai kamar sake ai kuma ba sake ne ba laikun salam kwara eh yuradu yuradu o ne saboda asalin ta haƙiƙe lamba na hudu yake cewa yura a wani badalan yuradu yara maimakon yuradu yuradu ne kalman hakika. yuradu ne kalman ta hakika. ويعان بها على تحصيل سعادته دو wannan dai ba ma ba ma ma'ana ne kuke faɗan ba wa bayna ni'ma allati yuradu biha al-istidraj daga mutum Allah yayi masa ni'ima Allah ne ba ni'ima bace ba azaba ce istidraji Allah yayi masa zai kama shi sannu sannu fakam min fakam min mustadraj bin da dama kam ɗin irin ka hayyin da dama min mutta daraje wanda aka yi masa ta halala bin ni'ami wa wala ya shi yana ta fata kansa yana ta wada kansa yana ta bandan bandan ɗansa cikin halaka mafturun bi sana iljihali alaihi ya jarabta da yabon jahilai a kansa jahilai na halaka mutum magarurun bi qada illahi hawa ya yaro saboda Allah ya biya masa bukatunsa wa satarhi alaihi wa aktharul khalqi da damar halittu indahum anna hadhihi thalatha alamatu sa'adati cewar wa'annan alama ne na rabota wannan jari zalika mabalaghum min al-ilmi fa idza kamalat hadhihi salasa. فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم Lahi عليه abunda ya kasance na ni'imomin Allah a kansa bi jam'ihi gaba ɗayansa ala Lahi, fa huwa ni'matun haqiqiyya wa ma farko wa ma farqu wa ma farraqahu anhu wa akhadahu minhu fa huwa al-bala wa ma farraqahu anhu wanda ya raba wa'annan ni'imomin guda uku nan وأخذه منه أتقوك إشدق قريشي فهو البلاء في سورة النعمة والمهنة في سورة المنحة فليهتر دان كان متن للذي يهتر فإنما هو مستدرج ويميز بذلك أيضا بين الملة والحجة أقوي كوتا أقوي حجة falam taltabis ihdahuma alaihi ɗaya bai damalmale masa bil ukhra hmm. hmm? Oh, fakamu lam talbis yake muhakkak lam ne. Muna mu guda biyu ne, duk akwai fakam yaltabisu. Ake falam talbis, ai kaga falam ɗin ya fi tafiya mai ya fi miƙewa karatu. ihdahuma alayhi bil ukhra fa innal abda baina minnatin min Allah alayhi bawa na tsakanin kyauta daga Allah a kansa wa hujjatin ba wa shi haka na yadda kai matashiya to al'audu to العبد بين المنة to bari a ɗan rubuta amma dai wannan saboda an yi ne ga masu koyi ya al'abdu bainal minnati fa'ida da yawa na san idan rubuta ba

Hmm, aka raba uku bai same shi ba duka ya samu ne bai samu ne to azaba ce eh uku ne ai ina suke eh أه؟ وفي هذه المقايسة قبق وصبر هذا إن هذا المقصود شا إذا هنا أوكي أوكي ولا نبني ثم تقيس بين الحسنات والسيئات أوكي وهذه المقايسة الثانية أكو آية جابها wadda hmm? sama da shi tun da sani kama an taka samun kuma a wadda a gaban sani hmm? ta shiko to a yanzu ba a faɗi guda ɗayan ba mai sa lahu sanata nurul hikimati wasu uzgan bin nafsi wa tamyizun ni'mati bil min al fitnati to to shi kenan amma ka nazari mu kuma da ma ke lalla Allah mun gaji ne tun da wani lokaci kakan gaji idan abun ya ce kai a tsallake na koma gida zai ne? to na ba tafsiri ne ba an an laifi ne sai kuma da kai bacci ba ina fara tashi daga bacci fara tambayan halin. shi a sa babu lamu a nan shi a sa nan fa'u ne kai kuma naka lamu shi iko Allah me libin lamu dinan